This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ali Mustapha Sokoto muka sake dawo muku a mu na hudu na kuma karshe a wannan rana. Inda za ku ji cewa rautanni daga yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar ke cewa wato dakarun kasar sun yi lagudan wuta akan wasu sansanin 'yan kungiyar Boko Haram. A Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce daga yanzu duk ɗan takarar da zai nemi mukami a ƙarƙashin jam'iyyar sai ya bi ta matakin zaben fidda gwani ko kuma firamare. yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan ku ya dace gwamnatin tarayya ta rika baiwa matasa marasa aikin yi naira dubu biyar ko ku bai dace ba lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kada a manta muna tafi da labaran wasanni amma da farko ga kanin wato ga labaran duniya To jama'a muna fatan kowane lafiya. prime minister Burtaniya David Cameron ya ce suna karfafa tunanin cewa bam ne ya tarwatsa jirgin saman fasinjan na Rasha a cikin makon jiya wanda mutane 224 da ke cikinsa da suka halaka lokacin da ya fado a cikin yankin Turusini. Sai dai da yake bayyana wannan ra'ayi jam kaɗan yau kafin saduwar shi da shugaban Misira Abdul fatah el-Sisi a London. cameron ya ce har yanzu kwararru ba su cimma matsaya kan abin da ya janyo hatsarin nan ba to amma dai har zuwa yanzu hukumomin misir da rasha kam suna ci gaba da naci akan cewa ba wata shaida da ke nuna cewa bam ne ya janyo tsotsewar shi wannan jirgin a lokacin da yake tafiya cikin sararin samaniya hakuma wani kusur gwamnatin amurka ya ce wasu maganganun da suka cafke a hanyoyin sadarwa na nuna cewa kungiyar asis ita ce take da alhakin faduwar wannan jirgi yayin da shi kuma sakataren harkokin wajen Birtaniya din Philip Hammond yake cewa akwai kakkarfar yiwuwar wani abu mai fashewa da ke cikin jirgin ne ya haddasa ragargajewar shi. Rasha dai tana ci gaba ita ma da kin yarda da magana cewa bam ne sanadi ta ce daukan wannan mataki a yanzu kamar sauran yanke hukunci ne aka yi. Wani sabon daukan ra'ayin jama'a da aka yi kammala ya nuna cewa Amurkawa da yawa sun dawo daga rake shugaba Barack Obama game da batun yakar masu da tsatsauran ra'ayi na yankin gabas tsakiya. inda da yawa suke ganin kamar ba da zuciya ɗaya yake gudanar da yakin ba ko kuma ya kai alkawarin da ya yi na kawo ƙarshen zaman sojin amurka a cikin yakin shirin sauraron ra'ayin jama'ar da kamfanin dalancin labarai na ap da wata cibiya ta gfk suka gabatar ya nuna cewa daga cikin duk amurkawa goma da aka sami da aka nemi ra'ayinsu shida na kyamar kamun ludin obama game da yakar kungiyar isis To muna ba ku labaran nan daga Washington. ta yau Alhamis aka yi shagalin rantsar da sabon shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli duk da gunagunan da wasu suke ci gaba da yi a kan sakamakon zaben da aka yi mashi a ran 25 ga watan jiya na Oktoba. A yau ne shugaban da mataimakiyarsa Samiya Suluhu Hassan wacce ita ce mace ta farko a duk tarihin Tanzania da aka taɓa zaɓa a wannan mukami suka ɗauki su a gaban dimbin jama'ar da suka halara a gagarumin filin wasan uhuru da ke can birnin dar es salaam wato hedikwata ita tanzania din. shugabannin kasashen afirka da dama sun samu shaidar wannan shagali kuma sun hada da shugaban paul kagame na rwanda da jacob zuma na afirka ta kudu da kuma robert mugabe na zimbabwe ita dai hawan karagar da sabon shugaban ya yi ya daɗa tsawaita daɗewar jam'iyyar chama chama pinduzi ko ccm a kan karagar mulki da kuma mai kujerun majalisar dokokin ƙasar to amma jam'iyyun adawa tanzania sun ki amincewa da sakamakon zaben suka ce an yi magudi a cikinsa yayin da yankin nan mai cin gashin kansa na zanzibar shi ma ya soke nashi zaɓe a bisa wannan hujja ta magudi a yau alhamis ne majalisar dokokin kasar maldives ta amince da tsige mataimakin shugaban kasar ahmed adib wanda ake zargi da cewa yana da hannu a wani yunkurin da aka yi na hallaka shi kansa shugaban kasar sakamakon jefa kuri'ar a majalisar ya nuna cewa wakilai 61 ne suka amince da tsige mataimakin yayin da ba wakili ko ɗaya da ya nuna adawa da hakan an dai ɗauki wannan mataki ne kamar kwanaki talatin bayan da shugaban ƙasar abdullah yamin ya ayyana dokar ta ɓaci a sanadin abin da ya kira barazanar da ƙasar ke fuskanta matar shugaban da wasu mutane biyu na daga cikin waɗanda suka samu raunuka lokacin da jirgin kwale-kwalen na shugaban ya yi bindiga a watan satumbar da ya shige shi kansa shugaban dai ba abin da ya same shi a lokacin wannan haɗari da mukarrabansa suka ce yunkuri ne na a kashe shi To a ƙarshe shugabar adawa ta Myanmar ko kuma ma wato Osan Suci ta ce idan jam'iyyar ta yi nasarar lashe zaben da za a gudanar yan Allah ya kama ƙarshen makon nan za ta ɗauki mukamin da ya mafi na shugaban ƙasar domin ta kaucewa dokar ta tana ta ta rika mukami na mulki musamman na shugaban ƙasa. A yau ne san Suci ta yi hira da manema labarai amma ba ta fahimci abin da take nufi da magana da ta yi ba illa kawai ta ce mukami na zai kasance saman na shugaban ƙasa kuma wannan wata manufa ce mai saukin a gane ta wata dai shugabar adawar an hana ta ta rika mukamai ne a ƙarƙashin wata dokar tsarin mulkin da ta ce duk mai auren wani ko wata daga kasashen ƙetare ko kuma suke da 'ya'ya daga ƙasashen na waje to ba da su rika mukami irin na shugaban ƙasar ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To daga yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar na cewa dakarun kasar sun yi lagudan wuta a kan sansanonin kungiyar Boko Haram a kan iyakar kasar da Najeriya. Ɗazunan na tuntuɓi wakilin murya Amurka Haruna wato Mamman Bako wanda ya min ƙarin bayani wato wanda ya tattauna da wani mazaunin yankin Difa ɗin ga kuma karin bayanin da ya masa. wato eh, lalle jirage biyu abin ga m na sojin e an gano su suna yawo tsakanin eh, karamar hukumar boso zuwa garin da ake ce ma daga ya daga na har zuwa iyaka da najeriya an gan su jiragen suna yawo kuma suna ba ta kashi tsakanin su da yan kungiyar boko haram ana iya cewa kenan ba kawai shawagi ne na ɗaukar rahoto ba suke yi suna zagaye ne na yaƙi ba shawagi zan ne zagaye ne yaki ne suke nan suna yi tsakanin su da yan kungiyar boko haram inda suke abin gaba gusa su da inda suka gani su. ana iya cewa wani sakamako ya bullo daga cikin irin harin da su ita rundunar sama ta nijar din ke kai ta hanyar waɗannan jiragen sama. lallai wani labarin da yake fitowa daga can kasa harkokin tsaro balle irin na jamhuriyar Nijar ba harkoki ne wanda ake so talakawa ko wani ya san abin da yake horowa in dai ba su suka ga dama suka fito suka gayi ba a cikin akwai gidajen talabijin na ƙasa gaskiya a hali yanzu ne babu wanda san abin da yake kwaruwa amma al'umman da suke cikin yankin suna kiran mutane suna ba su labarin abubuwan da suke ganin suna kwaruwa ko gaba gare su ko baya gare su ko kusa gare su. Har yanzu su waɗannan jiragen na ci gaba da yawata a sararin samaniya har zuwa maraicen yau an gansu. yau an gane su sosai suna yawo cikin dazuzzuka suna kallon iyaka abin da ke shiga da abin da ke wuta saboda kwantar ma al'umma hankali kuma da ibadataka su yan kungiyar boko haram. To ana iya rundunar sama ce kawai kenan tana hwahwatawa ko kuma dai har da sojojin ƙasa an ga nesu yalla suna wani motsi. Eh to daman tun da ta akwai kusan su sojin Nijar kusan dubu bakwai zuwa dubu shida da suke nan zaune a cikin yankin Boso suna kula da iyaka wadda ta hada jamhuriyar Nijar da ta Najeriya kenan sai a ce ba sojin sama kaɗai ba ne. Akwai sojin ƙasa su ma suna nan suna bakin nasa ƙoƙari kamar yadda na sama suke na zanayi. wani mazaunin yankin difa kenan a su da haruna mamman bako wato wakilin wakilinmu kenan da ke yankin to a najeriya babban jam'iyyar adawa ta pdp ce ta ce daga yanzu duk ɗan takarar da zai nemi mukami a karkashin jam'iyyar sai ya bi ta matakin zaben fidda gwani ko kuma primaries wakilin murya amurka nasiru adam hikaya ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji daga abuja Matakin na jam'iyyar PDP na da nasaba kai tsaye don yunkurin neman dawowa madafun iko a zaben shekara ta goma sha tara in Allah ya kai mu. Kwamitin garan bawul ga jam'iyyar karkashin mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Okore Madu ne ya rubuta shawarwari na tabbatar da zaben fidda gwani a dukkan matakai da dawo da tasirin karba-karba da ya wargaje bayan rasuwar shugaban Umaru 'yar aduwa a shekara ta da tara Sakataren kwamitin garan bawul din da har ila yau shine sakataren kwamitin amintattun jam'iyyar Sanata Walid Jibrin ya ce sun yi da na sanin kaucewa zaben fidda gwanin. An tabka rashin adalci na sa 'yan takara ba tare ma da sun ci zaɓe ba. Yanzu bisa ga shawari wanda aka ba majalisar koli na PDP kowanne zaɓe a yanzu a tsaya a bi yadda ya kamata bisa ga demokaradiyya a tsaye da mutane a yi zaɓe na ainihi ba. Manyan PDP da dama gabanin zaben 2015 sun fice daga jam'iyyar da wasu su suka aza ka rashin adalcin cikin gida na jam'iyyar. Tsohon kakakin majalisar wakilai Gali Umar na Abba na daga cikin waɗanda suka jingina PDP zuwa APC. An samu wasu suna shaƙe jam'iyyu sai waɗanda suka ga dama za su tsaya zaɓe. wani lokacin ma zaɓen ma ba a yinsa musamman wajen gabatar da 'yan takara kusan duk musifin da suke samun ƙasar nan ta'addanci da kuma mutane da ake sacewa da tarzoma iri-iri da ake umul a bayansu rashin zaɓe ne na cikin jam'iyyu saboda idan mutane ba za su zaɓi mutum saboda halayensa na kirki masu shari dai na cewa in Allah ya kai mu 2019 za a shata daga tsakanin 'yan takara daga arewa a dukkan jam'iyyu masu tasiri da APC da PDP matakin zaben fidda gwani ka iya tsamo nagartattun 'yan takara ko kuwa ce masu goyon bayan manyan 'yan siyasa da su kuma ke wakiltar talakawa don karfin aljihunsu. Shin talakawa za su kauce wa neman na tafe ne daga masu hannu da shuni kuwa? Nasiru Adamaili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru, ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan ko ya dace gwamnatin tarayya ta riƙa baiwa matasa marasa aikin yi naira dubu biyar a duk wata ko ko bai dace ba. amma bari mu fara shakatawa da wannan waka da ke bisa na'ura. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiran mu na farko ya samu ne daga jihar Edo. Wane ne akan layi? Alimar shinkafa ne a zuwa Edo State, Nigeria. To malam alamana jinka. To gaskiya wannan al'amari in dai Allah ya kaddara 'yan majalisa suka amince da shi to gaskiya ya sun kyauta kwarai da gaske. domin halin da yanzu matasa suke a Najeriya babu abin da ya haddasa shi illa talauci da rashin aiki. saboda haka don Allah 'yan majalisa su yi kokari su tabbatar da wani al'amari kuma Allah ya saka musu da alheri idan dai suka yi haka malamin gode kwarai da gaske ga wani kira daga Port Harcourt wane ne ke kan layi malam kana tare da Salisu ne da Dabino daga Port Harcourt to malam Salisu muna jin ka eh to gaskiya muna goyon ba wannan kudi da ake so a gabatar da shi na ba da dubu biyar biyar a kowane dan Najeriya Malam Salisu wasu na da ra'ayin cewa kamar hakan zai iya sa zuciyar matasan ta mutu. Eh, me ra'ayinka game da haka? Eto, eh ai mutum ba zai dogara daga wannan dubu biyar ɗin da ake cewa za a ba shi duwata ya ce ba zai iya nemi wasu kuɗi sai dai ya dogara ga wannan dubu biyar da za a ba shi ba dama. Malam Salisu kenan daga birnin Port sai jihar Gombe wane ne ya kan layi? Abubakar ne daga Eh Malam Abubakar muna jinka. Eh ni ra'ayina shine gaskiya su 'yan majalisa ya kamata su duba yadda talakawa tun da talakawa ne suka zaɓe su wato kana dai da ra'ayin cewa su amince eh, eh matasa matasa ne suka zaɓe su suka kai su wannan kujera a gaskiya ya kamata su duba ya kamata su duba mutane talakawa halin da ake ciki Malam Abubakar mun gode daga gwamban muna dai a wato jihar ta Gombe har ila yau wani ne akan layi Hamisu Dauda da gobe. Hamisu Dauda. To, Mala Hamisu muna maka barka da zuwa. Menene ra'ayinka? Ni ra'ayina dangane da wannan dubu da da za a bayar. Hmm. Muna goyon bayan shi. Amma hmm. matuka kafin ba fara ya fara ba da wannan kuɗin. Hmm. A tabbatar da cewa in an fara bara kada yanke don kai bata mana siyasa. Saboda yankin shi. To, Malam Hamisu kenan daga jihar Gombe, arewa maso gabashin Najeriya. Batun da muke tattauna a kai shine na shin ya dace a aiwatar da shirin nan da gwamnati take so ta yi na baiwa matasa marasa aikin yi dubu biyar biyar a duk ƙarshen wata ko a'a. A jiya ne dai Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da wannan shiri bayan da 'yan jam'iyyar PDP suka gabatar da wannan bukata. Yaya kuke kallon wannan lamari? Shin ya dace a rika baiwa matasa wannan kuɗi ko a a'a? ga kira daga jihar Bauchi wane ne akan layi Kabiru mai kaji sakataren kungiyar zaɓi ka na garba kuma kirki. To, muna jin kamalan Kabiru. A wannan abubuwa da 'yan majalisu kai muna so mu jawo hankalinsu da su duba 'yan Najeriya cikin halayen da muke ciki. Hmm. Wannan kuɗi da shugaban ƙasa Jira Buhari ya yi alkawari wa talakawa su daure su bada wannan kuɗi ba don wani abu saboda babban ruhu a na 'yan Najeriya wannan kuɗi a taimaka mana da wannan dukiya da aka ce labarin saboda mu muka zaɓe muka zaɓi shugaban kasa da 'yan majalisu din nan. To madalla mun gode mai wanda ya kira daga jihar Katsina kenan lambar da za a kira ko da mutum yana Katsina Katsina eh haka na ce. Mun gode kwarai. Hello eh muna jin ka. iya wato suna na sahabi mai cajin waya gaje ga karamar hukumar kurfa a jihar katsina to malam sabi muna jin ka kuma ma ya yi daidai a hmm. ganin a gani na babu wani tal da zai ce ba su san da wannan abun ba domin gaskiya yan majalis ne muka zaɓe su ya kamata karfa su wannan dokai a kai wa matashi ko da tawa biyar a wata domin su rage radadin talaucin da suka ciki. Hmm. wannan zai iya samun mu da aikin na gode muryar amerika da allah da annabi ku kara karfafa masu zuwa mai magana sahabi mai tajin waya gajir da ƙaramin hukumar kurfi a jihar katsina allah ya saka maku da alheri umar mun gode malam sahabi yanzu bar mu je jihar kebbi wani ya kan layi usman dan talaka ne daga jihar kebbi to malam usman a wannan abun ya dace bisa ga tsari hmm. tsarin da ya kamata a yi ne gwamnati ta tabbatar wayannan matasan da za a ba kudi an musu tanadin aikin da za su yi ba wai su koma kawai su ta ba ni ya ka shawara ta ce Eh, to Malam Usman game da batun da wasu ke cewa wannan zai iya sa wato ya kashewa su matasan zuciya wajen tashi su nema ya in ra'ayinka game da haka? eh wannan kuma gaskiya ne idan idan mutum ya san zai samu abinci ya ci ba tare da ya wahala ba yawancin mu mu kwanta mai tabbaci wannan gaskiyar magana ne to mun gode kwarai malam usman daga jihar kebbi bari mu je garin biyu a maiduguri wato borno kenan wane ne akan layi ya abubakar ne daga biyu to malam abubakar muna jin ka me za a yi na dace kan a yi hakan mhm. me dalilin ka Eh, dalili na bisa ga mulkin demokuraɗiyya da ake ciki hmm. haka kuma na duba na ga haka hakika hakarin yayi hmm. eh. to mun gode kwarai da gaske malam abubakar daga garin biyu a jihar borno lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattauna ne kan batun yunkurin da ake yi ko kuma bukatar da aka gabatar a majalisar dattawa a game da batun baiwa matasa kuɗi a duk ƙarshen wata ga kira daga jihar katsina wane ne kan layi to ina ga kaman layin na katsinan ya tsinke kamar yadda nake bayani a jiya majalisar dattawan najeriya ta yi watsi da wannan shiri bayan da 'yan jam'iyyar pdp suka gabatar da wannan bukata ga kira daga bauchi wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wane ne? Kuna tare da Shaibu SK ne daga Katsalle a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Malam Shaibu menene ra'ayinka? A ra'ayin gaskiya ne ma ina goyon bayan wannan abun da shugaba Muhammadu Buhari yake so ya yi. Mhm. Domin asalin abun da ake cewa kenan wai rijiya ta ba da ruwa goga ya hana. Mhm. Gaskiya ina kira ga 'yan majalisa su amince da wannan abu. domin zai taimaka wa ainihin waɗanda ba su da abun yi su ma su samu ɗan abun dogaro. Tumar Allah mun gode Malam Sha'ib bari mu je jihar Katsina. Wane ne kan layi? Ana magana da Alhaji Yusuf Safai. To Alhaji muna jinka. Na na ga layin Katsina ya tsinke bari mu je Kano wane ne kan layi? Hello na Kano kana jin mu? to shi ma ina ga kamar layin ya katse watakila ko wata tangarɗa ce muke fuskanta ko kuma daga can bangaren su batun da muke tattauna kai shine kan batun baiwa wato matasa kuɗi dubu biyar a duk ƙarshen wata ga kira daga jihar benue wane ne akan layi muhammadu awal daga jihar benue muhammad awal muna jin ka a to idan matasa su dogara ga dubu biyar hmm. a kowane wata wato ba su nema hanyar da za doke su ko a ba su waɗansu masarantu ko a ƙirƙiro masarantu a wanda za su su hmm. a taimaka musu da wannan ba sai wannan ɗari dubu biyar biyar a kowane wata wannan ne zai taimaka musu a bisa kan abin da suke so su yi a rayuwarmu na zaman Najeriya. Malam Muhammad baka ganin kaman wannan akwai waɗanda za su iya dinga tara wannan kuɗi ko da dai su dinga cire yar dubu biyu ne ko uku a duk wata suna ajiyewa su tara har su samu jari? Ina fa na su tara, Malam. To, Ina za su tara naira ɗari dubu biyar a kowane wata wata sun zauna kenan kawai sai a dinga ba su dubu biyar biyar a kowane wata so matsayin su matasa. mun gode daga maiduguri ne yawa to muna jinka na maiduguri mun gode muhammad awal muna jinka da an tura mana wannan na dangote ma mun gani sun yi wa'ura to wannan din ta maiduguri din tunda wannan abun sun za a yi to ta ya zai zo hannun talakoki din shine muke tambaya to a malamin maiduguri kana ji na eh ina jinka eh yawa ka kara faɗan abin da ka ce ban ji da kyau ba wannan magana na wadin eh. akwai dangote ya bayar kuɗi eh. ya bayar da kuɗi muna Eh muna batun dubu biyar ne da ake baiwa da za a baiwa matasa to layi nashi ma ya tsinke kuma da wannan kira nashi na Maiduguri muka hau karshen daukan wayoyin na kuma gode kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Najeriya ta kara komawa ƙasa jadawalin mafifitan kasashe a fagen ta maula na hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. A jadawalin na FIFA da ya gabata dai Najeriya tana a zaman ta hamsin da biyu a duniya, to amma yanzu ta zube matakai bakwai inda ta koma ta hamsin da tara a duniya mataki mafi muni da taɓa kasancewa tun daga watan Afrilun shekara ta dubu duk da kashin da ta baiwa kasar kamaru a kwanan nan a wasan sada zumunci a kasar belgium da ci uku da nema a yanzu najeriya ita ce kasa ta goma sha biyu a fagen kwallon kafa a nahiyar afirka kasa da cote d'ivoire da algeria da ghana da kebba da senegal da tunisia da kamaru da congo da gini da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma kasar masar dan wasan tsakiya na kasar abrakos yaya ture na daga cikin jerin 'yan takarar gwarzon shekara na hukumar kwallon kafar afirka haka ma a sunayen 'yan takarar goma akwai andre ayu na ghana da Sadio Mane dan kasar Senegal yayin da Najeriya ba ta da ko daya Ture dan shekaru 32 a duniya ya so lashe kyautar ta zakaran dan kwallon Afirka a shekara ta 2011 inda kuma ya sami lashe kyautar har sau hudu. dan wasan wanda ke taka leda a club din Manchester City ta Ingila kan iya kafa sabon tarihi na lashe kyautar sau biyar idan ya sami nasara a bana abin da zai ba shi damar zarta Samuel Eto na kasar Kamaru wanda shi ma ya taba lashe kyautar sau hudu za a gudanar da bikin bada kyautar ta gwarzon shekara ne a ranar bakwai ga watan Janairu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Ƙungiyar ƙwallon kafar Bayern Munich ta ƙasar Jamus ta biya bashin kashin da Arsenal ta Ingila ta bata a gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai wato Champions League. a karawarsu ta farko ta matakin rukuni-rukuni da arsenal din ta karbi ta arsenal din ce ta yi galaba da ci biyu da nema to amma kuma da ta ziyarci kasar ta jamus a jiya bayan munich din ta biya bashi har ma da gyara sa'ad da bayan din ta doke arsenal din da ci biyar da ɗaya to sai dai wannan lamarin ya sanya arsenal din a mawuyacin hali domin ko ita ce a kasan rukunin nasu da maki uku kacal yayin da bayan din ke saman teburi da maki tara a sauran wasannin na gasar ta zakarun turai ta wannan makon barcelona ta doke bata da ci uku da nema real madrid ta doke psg da ci ɗaya da nema manchester united ma ta doke csk moscow da ci ɗaya da nema manchester city ta bi sabiya har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya yayin da ita ma chelsea da ke fama da koma baya ta doke da namo da ci biyu da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A makon da ya gabata ne kasashen duniya guda goma sha tara suka taru a birnin Vienna ta kasar Austria, inda suka taru da zammar kawo ƙarshen rikicin da yake ta hallaka jama'a a Siriya. Kasashen da suka hada da Amurka, Rasha, Iran sai kuma wasu kasashen nahiyar Turai da yankin Larabawa. inda suka yi tattaunawar neman mafita mafi dacewa da kasar Siriya amma a siyasance don magance rikicin da ya faro daga zanga-zangar nuna son demokuraɗiyya a shekarar 2011 wadda wannan zanga-zanga ce ta rikide zuwa rikici bayan shugaban ƙasar Bashar al-Assad ya mai da martanin zanga-zangar ta hanyar amfani da tankunan yaƙi da albarusai. Wannan rikici ne ya tumbatsa ya zama yakin basasar da yau ake ciki a Siriya, yakin da kuma ya ba wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su ISIS damar yin ƙarfi a yankin. Bayan kammala taron, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce, "Za mu yi iyakar ƙoƙarinmu don tabbatar da cewa mun matsa lamba daga ɓangarori daban-daban don daƙila wannan rikici har a samu zaman lafiya." Mr. Kerry ya jaddada yadda matsayin Amurka yake na ƙin amincewa da ƙyale 'yan ISIS da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda su haɗe kai har su yi ƙarfi su samu mulkar ƙasar ta Siriya. ya kara da cewa ba kuma yadda za a yi asad iya shawo kan waɗannan ƙungiyoyi har ya haɗa kansu ya kuma ci gaba da mulkarsu a ƙarƙashin jagorancinsa a ƙarshen taron ƙasashen sun fidda takardar da ta zayyana yadda za su sadaukar da kansu wajen samuwar haɗaɗɗiyar ƙasar siriya mai cin gashin kanta kuma cikin adalci da gaskiya a mulkinta. Sun kuma lashe takobin sai sun ga bayan kungiyar ISIS da sauran kungiyar 'yan ta'adda a nahiyar, har ma da nuna bukatar su ta hanzartawa a diplomasiyance don kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta Sham. Haka zalika za su tabbatar da yiwuwar taron nan da Majalisar Ɗinkin Duniya ke son jagoranta don ganin ya yiwu ta yadda za a haɗa gwamnatin Siriya da ta 'yan tawaye don samun zama a teburin shawara ta inda za a inganta da kuma fidda ingantaccen daftarin kundin dokoki na zaɓe da yin zaɓe ingantacce. An daira rabu akan cewa nan da makonni biyu kwamitin tattaunawar zai sake zamansa karo na biyu kere ya ce gyaran wannan barna ba zai zo a dare ɗaya ba amma mai wuya dai a ce shine an fara neman mafita kamar yadda muka yi yunkurin yi a yanzu game da ƙasar ta siriya sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka. da yanzu kuma ga labarai a takaice. To, Firaministan Ingila David Cameron ya ce tunaninsu na cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman fasinjan nan na Rasha a cikin makon jiya yana daɗa ƙarfi fa. Dukan mutane mai tan da ashirin da hudu da ke cikin jirgin da ya sun mutu lokacin da ya faɗo kasa a cikin yankin Turusini. Sai dai da yake bayyana wannan ra'ayi jin kaɗan bayan wato kafin sa kai da shugaban Misar ɗin Abdul fatah El Sisi a London. Kamar yake ce har yanzu ƙwararru ba su cimma matsaya kan abin da ya ji hatsarin nan ba. wani sabon shirin ɗaukar ra'ayin jama'a da aka kammala nuna cewa amurkawa da yawa fa sun fara dawa daga rake su barack obama game da batun yakar masu aƙidar tsauraran ra'ayi na yankin gabas ta tsakiya inda da yawa daga cikin amurkawan ke ganin kamar ba da zuciya guda shi obama yake gudanar da wannan yaƙi ba ko kuma ya karya alkawarin da yi na cewa zai kawo ƙarshen zaman sojan amurka a yankin ta masu da haka kuma kawo ƙarshen shirin namu baki da a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ci wata tawagar wato abokanan aikinmu da auke da wani sabon shirin. Ga sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mai sauraron mu Alhaji Salisu Malamu Sidi na unguwar Malam Goji a jihar Bauchin Najeriya da fatan kana cikin koshin lafiya. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da June Ladies Christian Mahmud Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.